الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذي درسنا في الشروط الكرامة درسوا كتاب قلوب المرام لنا الشيخ كتاب الجيوب باب شروط الدين وما نهي عنه abubuwan da aka hana a cinikayya a sunan rukun Allah sallallahu alaihi wa sallam zan karanta hadisi na talatin da biyu kawai insha Allah ta'ala hadisin yana magana akan hukuncin fage da sauran shekara hukun tafiyar sun ma'ajar yarwa da yadda shi kadai saboda fage da farashi yana da cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawo da kai yayi ishara kai saboda haka ibn hajar ya sanya shi a bashi na farko inda yake magana a kan abubuwan da aka hana وعن انس بن رضي الله عنه لا تكفر ان انس بن مالك الله يبارك له قال انس يبكي كان في روح في المدينه farashin kaya ya yi tsada a garin madina gada wato shi ne tsada a fi'ru shi ne farashi wato farashin kaya kayan ya yi tsada a garin madina ala asli rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kin madina بعديه هذا في المدينة باب الصبر في المدينة على عهد رسول الله لو كنت هذا وأنا سيدنا بعض الأبار السوى أنت أصعب مبارني فأدري عن المنكشي أبار النبي صلى الله عليه وسلم وأن الآية مصروفي فراشة يتاشي فقال الناس يا رسول الله sai mutane suka ce ya rasu lamba za da suka tsoro farashin kaya ya yi tsada ba fasfiyar lana don haka ka tsara mana farashi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله إن الله هو المصدر lallai allah maɗaukaki shi ne mai tsara farashin kaya إن الله هو المصدر لما أقام الدين نزاع فرجك المصدر الصادق الذي يمسكها الباطق الذي يمسكها الرازق الذي يمسكها وإني لأعرف kuma lalle ni ina fatan an abba Allah ta'ala in haɗu da Allah maɗaukaki wa zai fa ahadun minku babu wani daga cikinku ya ne wanda yake nema ta bi matsamakin saboda wata cuta fi dame da ya zo a ainihin min dame min dame wala mali wanda shi ne nufin hadisi ba ku wani daga cikin wanda yake nema na da wata cuta da na masa ta tashin jini ko kuma ta tashin dukiya duk sallallahu alaihi wa sallam da yake shi an fara ba masa habai a lokacin da suka buƙaci duk sallallahu alaihi wa sallam ya tsara ma kayan farashi a zamanin da Allah shi ne Allah shi ne mai tsara farashi kaga ya kawar da wannan aiki daga wurinsa ya mai da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ke rikewa Allah shi ke sakewa kai za ka ɗauka dan adam shi ke gudanar da al'amura ba haka ba duk wani abu da kaga yana faruwa a zamani bayan Allah Allah shi ke canza al'amura ya kawo sabbi ya kawar da al'amuran da aka shi ake shi yasa ake kira da al-mudabbir Allah shi ke gudanar da al'amura na halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah shine al-mufakkir al-qadir al-basit Allah shine mai tsara farashi Allah shine mai rikewa Allah shine mai sakewa Allah shine mai azurtawa وإني لأرجو لأرجو أن ألقى الله تعالى kuma lalle ne ina fata ne haɗu da Allah wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fatan sa burin sa abin da yake sha'awa har zuwa mutuwar shi idan mutuwar da wato ita ce haduwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala da yake nufi wa laysa ahadun minkum yaqulubuni bi masdaba ba wani daga cikin ku dake nema wata cuta da na haɗu min damin wala hali in ma cutar ya shafi zubar da jininsa ko na wani ɗan uwan shi ko kuma ya shafi cin dukiyarsa Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake wanda yake ke fata na wanda ita shi ne buri na in haɗu da Allah babu haƙƙin wani a kai Allah ka samu haɗu da Allah ne wannan sifa rawahu kamsa inda nasa'i malamai biyar suka rubuta da imamu nasa'i wato yana nufin malamai ko su tsaro na ta ce biyar ban da wani sun zama hudu hadisin yana sunan da bai dawo kitabu da ijara babu babu tafsir sunan tirmidhi kitabu buyur babu ma a fi tafsir sunan ibn majah kitabu tijara babu ma sari'a an yufaqir sai kuma al-imam ahmad يقال حديثا حديثا المطلق يلا مجلد الوقشات الذي يجب تكون تبص وصححه ابن جبان ابن حجر كما ابن جبان يعني انك حديث كان انتصاب التفكير والانتقال في حديث نفسه الى ذري فرع وثلاثين ما حديث الامام ابن جبان يقال ان الله هو المخير حديث الامام ابن جبان inna allaha huwa al-khaliq lalle Allah shine mahalicci al-qabihu Allah shine mai rikewa al-basiru Allah shine mai sakewa al-raziqu Allah shine mai azurta wa inni la'arju an Allah alqa Allah bi maslamati ina fatan kada in haɗu da Allah ina tare da wata cuta da nan su ha ahadan minkum wanda nake wani daga cikin في أحد مما تأيادك ولا مالك متملك حديث حديثنا صحيح سنة الله حديث مسجد إلى ذلك هذا وأنا حديث منكر كاشي دارت هنا الحجة في بيان المحجة هذا يكون حجر يقول شاشي بلو المحجة ثم الحديث هنا مدنا أكن شعار فراش الدائم يا أبو أبانا نعم صلى الله عليه وسلم mun yi maganar mun kawo riwayoyi da aka samu daga sahabbai guda shida na biyun su shi ne hadisin abu sa'idin al-khudr abu sa'idin al-khudr ya ce kada sai irin ala ahdi rasulillah farashin kaya ya yi tsada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu lahu sai sahabbai suka ce ma annabi لو قومت لنا فعرنا me zai hana ka kimanta mana farashin kayan kada sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha huwa al-muqawwim Allah shi ne mai iya da darajar kaya au ko kuma yace al-muqawwim Allah shi ne mai tsara farashin kaya inni la'arju an ufariqakum ni ina fatan ya rabu da ku wadai ka ahadin minku ya shugudu ne bi makka babu wani daga cikin ku da yake neman wata cuta da na makka fi malin wala nafsin ko dai ta shafi dukiya ko kuma ta shafi rai yana kuma da kuma da kitabu tijara da babu man tariha in mufashir da musnad al-imam Ahmad mujallad al-shafi da dalilin na uku shine Abu Hurairah حديث سيدنا سنن أبي داود باب في التذكير أن رجلا جاء ولمسلم يده فقال سيدي يا رسول الله فحر يا رسول الله فقال فراشي فراشي كان خيرا wannan kayan farashin ka kaza daga yau wannan farashin ka kaza fa kada kuma ma Allah yake bal addu'a addu'a ne addu'a kan na iya wannan hakki na zan yi addu'a ثم جاء a kura su sai ga wani mutum ya zo shi رسول الله ya يا ya rasu lallahi فراش ya rasu الله ka وسلم farashi da sallallahu alaihi وانت ya ga mutane suna yawa wancan ya zo yake a ƙara farashi wani ma ya zo sai Allah ya Allah ne kawai yake saukewa Allah ne kawai yake dagawa وإني لأرجو أن ألقى الله نفاتا لا يفعل الله وليس لأحد إني مكتبة باب وني وأن يجي لو تشوفها أولينا لنا حج الذين ما أولينا إياه حديث من عبد المخلص الإمام أحمد مجلد له شافعي بن كثير كثير وكما صحيح سنة أبي داود حديث من نزله أفو لديه إلى نوقشنا عبد الله بن عباس حديث سيدنا المهجم الصغير الإمام الطبراني عبد الله بن عباس يجي قد السعر على عهد رسول الله فرعش كايا يا أو يا إسعاداء أزام المنظم الله فقال سيدنا ربك يا رسول الله فاغفر لنا فقال من فرج فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو المصدق لله ألا الشيء اللي لسعر فرعشه alƙadir Allah shi ke rikewa albasir Allah ne mai sakewa wa inni la'abdu an usalla ni fata na in haɗu da Allah wa laysa ahadun minkum ni bi mazlamatin fi irdin babu wani daga cikin ku da yake neman na cuce shi ta mutuncinsa shine irdin wala malin ko da dukiyarsa sannan ya bambanta da hadisin abu haifa abu juhaisa da abdullahi bin abbas sa'o'i ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abu juhaisa as-suwaji shine wahab bin abdullahi suwaji matashi ne zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina ali shine shugaban dogare gaba daya saboda kai haka idan sayyidina ali ya hau minbari abu juhaisa sai ya zo kasan minbarin ya tsaya saboda ba mu a cikin abin abi talib kariya abu juhaifa aktuwashi shi ma yana rawaito hadisi a hadisinsa wanda yana al-mu'jamul kabir al-imam al-tabrani ya rasulullah قالوا يا رسول الله فعبيدك يا رسول الله فأجر لنا كتار من فراشي قال النبي صلى الله inna وسلم huwa al هو allah shi ne mai قال farashi alƙabiru Allah ke riƙewa albabiru Allah ne ya tafiya shine al'ardu al'alƙallah wa laifin ahimmikum ya tsulubu ne bi makka ni fata na ku haɗu da Allah babu wanda ke neman na cuce shi fi arabin wata kadara dan al'arab kadara ce amma al'irru a hadisun abdullahi bin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ina hadu da Allah ban cuci wani ta mutuncinsa ba ta hadisin abdullahi bin abbas ta hadisin abu juhaifa ban cuci wani ta kadararsa ba wala mali ko wata dukiya bai nan haka mutum na shida shine suna ali bin abi talib yace ila ya rasulullah an taba ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kawwin lana bi'ra ka kimanta mana farashin kayayyaki فقال فعلا صلى الله عليه وسلم إن غلاء السعر كنغا آدم فراش كايا ورخصه da sauki saukin farashin kaya za Allah ya ce biyar lillahi ta'ala suna hannun Allah madaukaki wa in ni uridu an alqa rabbi ni fata na in hadu da Allah na halicci na walai ta ahadun ya turku ne bi mazda babu wanda ke neman na cuce shi ya yani wata cuta da ban ta hariya babu wanda zai tashi a lahira ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya cuce ni ka karba ni kai kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama rayuwarsa babu wanda zai ce manzon Allah ya taba cutan Allah ka samu je koyi wannan hadisai la shakka suna tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam da zai kare farashi abubuwa guda biyu ne wanda hadisin nan yake magana a kai ya kamata mu fahimta a kansa na farko mun fahimci abin da ake nufi da ƙara farashi wanda shi ne a tasiro kowane sahabi abin da yake faɗa ke manzo Allah yana cewa inna Allah huwa al-mukhayyiru بل الله يخلق ويرفع ان الله هو المكون ان الله هو الخالق المكافئ الباسط الرازق وزعم الله ان كبت ردا ارى فراش اي في الله تو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يدا جاي ما عبد الحبيب في بكاتا ya kimanta ma kayan sayarwa farashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zaba الكتاب لسان العرب ومجلد ابو الشافعي قريب في السندسه ان الله هو المفجر abinda manzon Allah yake gaya maka lalle Allah shine mai tsara farashi me ma'anar Allah ke tsara farashi me ma'anar sa annahu huwa alladhi yurfisu al-ashya'a wa yuqliha Allah shi yake sassauta farashin kaya Allah shi ke sa farashin kaya ya yi tsada wannan aikin Allah fala ikiraba li ahadin alai babu wanda ya isa wato ya shigo ya fikiro ma Allah ga aikin da zalika don haka yasa la ya dudu tafkir ba daidai ba ne a tsara farashin kaya a tafkir don haka idan aka ce menene tsara farashi ana nufin takadiru sa'ir a kimanta kudin kayan sayarwa shi ake nufi da at-tasir al-imam a littafin ne ba kwa na uku shafin da shida da hudu yace at-tasir ƙara farashi ko wa hanya amurra shi ne shugaba ya yi umarni aunin ko kuma wanda ke wakilcin shugaba kuma wanda ke kulawa da harka na kasuwanci a kullum man wani yamin umurin musulmi na ko da kowaye ma ya shugabanci al'amarin musulmai ya ne amrar ya zama to ya yi umarni a da suki da 'yan kasuwa allah ya bibu an fi aka kun isa da kaza kada su sayar da kayan su a samu wani shugaba da zai yi umarni kada 'yan kasuwa su sai da kaddarori sai a kan farashi kaza da kaza bayan na kuma ziyarar ta alai saboda ka za a hana ɗan kasuwa ya kara farashi a kan wannan abin da kusa ne mai maslaha ko ko ya rage farashinsa saboda wata maslaha da kusa alimamu shafari ya ce wannan shi ake nufi da tsara farashi idan ka lura da waɗannan hadisai to kadis da bil hadisi ma ورد في معناه وانا حديث عن ابن مالك الامام الشوكاني يقول الثورة حديثي لسكة ذو معنى هكا سنة من الشارع أسام أبو على تحريم التفكير حرام لي أثار فراشك وانا شيء أبدا حديثا من الشارع وأنه مطلق kuma zalunci domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ce wa laita ahadun minkum ne bi maslaha fata na in tashi a lahira babu wani daga cikin ku da zai nemi wani zalunci da namar wata cuta da namar ashe ƙara farashi menene zalunci kisa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kiyar yi saboda haka a cikin yana mana ishara da cewa tsara farashin kayan sayarwa a rabu wa annahu yani mazlima zalunci ta ya aka ya zama zalunci imamu shokani ce wa wata ku annan nasa musallatuna ala anwali asali Allah ya ba mu dan adam iko akan dukiyar da ya mallaka asali wa tasdiru hajrun alayhi idan aka tsara farashi ba kaga an kunta tawo mutum akan abin da Allah ya ba shi dama ya tsara shi والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري يعني برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن إذا أفشي وأنا شوغبان أي شوغبان هنا شوغبان كمثال أن الكشي ديني دمي سياء دمي سيارة إذا يسيل السميسي لكايا يسيل أكثر الفرج to ya rinjayar da adalcinsa a kan wato mai saya ke ta ke nan mai sayarwa bai damu da shi ba ko da zai shiga cikin kunci ya shiga wahala don haka idan kana shugaba ai za ka kiyaye maslahar talakawa ne gaba da mai sayan da mai sayarwa wai za ka kabar al'amura ka zaba tamkinin farikai da na ijtihadi da alfaqa idan al'amura suka rikice ba sai ka kyale shi ne abin da manzon Allah yake faɗa Allah ke da ikon gudanar amma idan aka tilasta mutum ya sai da kaya bima la ya rabu abin da ransa da yarda ba to wannan yana karo da aya ta 29 ta suratul nisa idan aka ce dan kasuwa kada ya sai da kaya sai akan wani farashi wannan yana warware maganar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين إيماني kada ku tsakin dukiyar juna ta hanyar zalunci idan kasuwanci ne sai zama to akwai yarda a tsakani saboda haka yasa malamai suka ce kasuwanci an gina shi ne akan yarda na yarda na sayar maka ka yarda ka saya shi ne abin da Allah yake nufi da an tarabin min don haka idan aka ce dole ka sai da kaya ka ga wannan yardan babu ka an tilasta ka sai da kayanka akan wani farashi wannan yardan da aka gina kasuwanci a kai wato ba ta ba ka tare da ita saboda haka ya zama kamar an warware ayar qurani wannan ne abin da imamu Shawkani ke cewa wa ila haza da haɓa jumhurin ulama saboda haka aka samu malaman sunna wanda yake cikin da su ba daidai bane a tsara farashin ta jumhurin ulama al-Imam mali la shakka in ka duba masabar da za ka gaira cewa bai duba bai limana a babu zai ne shugaba ya tsara farashin kayan kasuwa alimamu malik lakin jumhurin malamai akasarin malaman sunna sun ce haram shi na limamu shautani ya ce to ko da alimamu malik ya ce babu laifi a hadisun babi ta rudu alai waɗannan hadisai da muka karanta suna warware fatawar alimamu malik saboda ga abin da mutum Allah ya kalla zahirin hadisi zahiri abin da hadisan mutum Allah suka karanta da mu annahu la farqa baina halatul bala'i wa halatul ruh babu bambanci a kowane irin yanayi ba daidai ba ne a tsara farashin kayan sayarwa a lokacin da kayan yi tsada da lokacin da ya zama ya rahusa duk wala farka bainal majlumi wa ghairihi kayan da aka shigo da shi da wanda ba aka same shi a cikin gari ake sarrafa shi duk ɗaya da cewa ila zalika ka haɓar jumhur wannan shi ne abin da aka sami malaman sunna suka tabbatar babu bambanci domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ishara da wani sassauci cikin abin da ya maka sahabbansa ya tabbatar da cewa wato sanya farashin kaya ya hau ko ya sauta wannan aikin Allah ba daidai ba ne wani ya shiga lokacin da sahabbai suka masa sai ce a addu'a ce zan iya wanda wannan shi ke karantar da mu idan kaya aka kai zamani wanda farashin kaya ya hau menene za mu iya ba wai yi kokarin tsara farashi ba ba wai yi kokarin tsine ma yan kasuwa ba ba haka manzon Allah ya faɗa ala'anci yan kasuwa saboda farashin kaya ya hau ba ne manzon Allah ya ce zan yi addu'a roƙi Allah da ke iya daga farashi ya saukar da shi amma ka ce za ka tsara saukar da farashin wannan ba aikin ba ya ce haka nan su kwashi masabar alimamu shafi'i akwai fatawar da aka samu wanda take nuna cewa idan farashi kaya ya hau babu laifi shugaba ya shigo ciki to abin da ba mu tsora ayar alkur'ani ta tabbatar mana al-tarafi sharfun fi tijarat wannan aya ta 29 suratul nisa yarda sharadi ne ga fatawci yarda a samu yarda da mai kaya a samu yarda wanda bai sharadi idan aka cire wannan yarda to la shaka za a tilasta mai kaya ya sai da kayan nan ba kan yadda ran teku ba kisa Allah tabaraka ko ta'ala ya ce illa an kuna tijaratan an tarafin min dole a samu yarda a kasuwanci wa tafsiru aksu idan shugaba ce ya tsara farashin kaya ba kaga an samu akasi to wannan ayar ta kuma dace da wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muna muna karanta su yau da kullum musamman hadisin da karanta na Abu Sa'id al-Khudri wato ya zo da bayani wata riwaya da aka samu ta al-Imam Ibn Majah babu bai'ul khiyar كما رواية أنا صحيح ابن هبان كتاب البيع باب البيوع المنفي عنه هنا يرواء الجليل حديث من سبود المشهور كمان له أبو سيد الخدري يا بعد الأبار أبي اللي أبو أزام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث أن يهوديا قديم زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولغى يهودي أزام النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا مدينة بصلاة دين himla sha'ir wa tamri yana dauke da kayan rakumi talatin na alkama da dabino ya kawo garin madina ya zama to a wanda lokaci zai tafi na fi ta'amu yau mai izin gairu duk garin madina babu abinci sai wannan da bayahu zai ya kawo to tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aje mudu wanda za a yi amfani da shi a garin madina manzo Allah ya yi mudu mudu ba laifi bane mudu ba tsara farashi bane mudu da sikeli wannan ba da ba saboda a kawar da albushi kaga idan aka samar da mudu ɗaya yana tabbatar da adalci a cikin mutane maimakon ya zama ta wannan ɗan kasuwa ya zo da mudu shi wancan da mudu sa yanzu Allah sai ce ga mudu saboda haka shi ba ya hudan fa sa'ara mudan bi mudin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi dirham duk wanda ke buƙatar alkama mudu guda na annabi to dirham ya daina ga kuɗin kuma ya yi tsada wa kad asaba an-nas ju'un la yakunu an samu yunwa mai tsanani a wannan zamani mutane ba su da abinci fa'atan fa'atan nasu fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-nasu yashkuna ilayhi dhalik saboda haka mutane suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna koka damuwar ya rasulullah wannan da ya zo da kaya ga irin farashin da ya tsora mugun kaleka kan amma kuma kudin ya yi tsada mutane kuma da cikin yunwa ba abinci sai maza Allah ya ce la'al kayan Allah azza wajen jalla min qabli an u'tiya ahadan min mali ahadin shay'an fata na in hadu da Allah kafin a kai lokacin da zan kwace dukiyar wani in ba ma wani manzo Allah yana cewa kamin akai lokacin da zai kwaci dukiyar wani ya ba mu wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana fatan ya hadu da Allah kafin wannan lokaci kaga ya kwace dukiyar bayahude bayahude kafiri bayahude kafiri ne amma duk da haka manzo Allah bai sassauta ba ya kwace dukiyar kafiri saboda ya ba musulmi la wanda shine adalci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace min gairi tibi nafsin ba tare da dadin rai na mai mallakar wannan abin ba sai ya ce innamal bai'u an tarawin manzo Allah ya ce ai ciniki gaba daya sharadinsa yarda ne kaga don haka sa malamu kudin suka gane sharadi na kasuwanci a samu yarda idan babu yarda to ba a cewa an yi kasuwanci sai dai a yi shari'a a matsayin an yi murdiya domin idan ka zo sayan kaya mutum ya ce a ban sayar ba sai ta aje kuɗi ka ɗauki abin ka tafi ka saya ne ba saya kai ba mai sunan mutum barawo ka ce ina bukatar abu yake ba zan sai na maka ba Ka ga ya nuna farko babu yarda a tare da shi sai ka aje kudin sai ka ɗauki kayan kai ka jarka wannan ba sayan kayan kai ba inda za a je gaban alkali saboda mutum za a yi saboda ka kai me aka rasa wanda ya sa wannan abin da ya aikata ya zama sata ba ciniki ba me aka rasa shine abin da manzon Allah ya faɗa an rasa yarda wajen mai kaya don haka yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal bai'u an tarabu wannan ka'ida ce ciniki gaba ɗayan sa an gina shi ne akan yarda inji Allah sallallahu alaihi wasallam wato abin nufi idan ba yahuda ya kawo Hafi, madina da dabino ya sa kuɗi mai yawa tun baka yarda ba ba za ka saya ba ko in baka yarda ba za ka saya ba amma in ka ce a dole ya yi kaza to za a cutar da shi za a cutar da shi idan kuna son haka sai ku da wani ya kawo kayan shi amma tun da ya kawo nashi ya ce ga kudin da zai sai da ba wanda ya sai hana shi to akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai fa idan akwai daɗin rai wannan ƙa'idar. ce saboda ka san mutumin da zai wata dabara ya samu dukiyar wani matukar babu daɗin ran wannan mutumin sunan abin da ya tata ya zalunce shi dole a samu daɗin rai idan babu daɗin rai abin da mutum yake aikatawa zalunci hadisin al-imam al hakim ya zo da riwayar لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه بسيل نفس منه بايا حلتا mutum ya taɓa dukiyar wani sai fa idan ya ba da daɗin rai sau da yawa za ka samu mutum yana aiki ƙarƙashin wani sai riga ɗiban wani abu na dukiyarsa yana sarrafa yana kafa hujjar cewa ai baya biyan sa haƙƙin shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karama cuta da cuta idan ma yana cutan ka ba haka ya kamata ka ba sai ka bar shi ka nemi sana'a wanda za ka samu amma matukar wani yana cutan ka ba za ka rama cuta da wannan cutar ba tun da ya ki biyan ka sai ka kuma ka ɗauki dukiyarsa a boye la wannan haramun ne ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ma a'tahu bi tibi nafsin min sai fa abin da ya baka da dadin rai idan ya cuce ka akwai haƙƙi wannan tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala kana da damar kai kai kara wanda za a karba ma haƙƙi amma ba daidai bane ka zauna da mutum yana cutar ka kai ma kana cutar ka musulunci bai da wannan ba akwai hadisin Abu Humayd as-Sa'idi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu limri'in an yanquda afa da bi ghairi tibin nafsin min baya halatta mutum ya dauki sandar wani sanda yanzu Allah ya bada misali da sanda wanda amfaninta bai da yawa ko ko wahalar samunta ba ta da wahalar samun. sai manzon Allah ya ce wa zalika li shiddati ma harrama Allah ma da muslim ala muslim saboda tsananin yanda Allah ya haramta dukiyar musulmi ga wani musulmi saboda tsananin haramci da Allah tabaraka wa ta'ala yi mu ci dukiyar juna alhali babu dadin rai saboda haka dole ne in dai dukiyar wani ne sai an samu dadin rai kafin wannan dukiya take zama halal hadisin ya zo ta riwayar Amr bin eh, Yasribi ya zo ta riwayar Abdullah bin Abbas abu umaydin sa'idi da kuma amr bin yasrib wanda yana irwahu galil hadisi na 1459 bisa ga waɗannan hadisai da dama suna eh, malaman fikihu akasarin malaman fikihu suka tabbatar ƙara farashin kaya ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam ibn qudama cikin littafin al-mughni a mujallad 6 shafin 310 yace kuma malamai sun yi la'akari duk duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya guje shi to akwai sharri a tare da shi ko menene manzo Allah ya yi to idan ka bi ka bi ka bi tunani kai tunani mai zurfi game da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa la shakka za ka samu akwai maslaha a ciki ibn kudama yace at-tafsir sababul gala malamai su sai la'akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam awatar wanda manzo Allah yayi wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ya tsara farashi sai malamai su kai tunani mai zurfi sai suka gane cewa ai tsara farashi shi ma yana samar da hawan farashi idan hukuma ta shiga ta ƙayyade farashin kaya to wannan yana sa kayayyaki su ƙara tsada a maimakon su yi sauƙi. li'annan jalibi na isa ba zaka fi zalika saboda misali idan masu kawo kaya dillalai manyan yan kasuwa waɗanda su suke zuwa ƙasashe su kawo da kaya su kawo kaya kasan da ake saidawa idan labari ya isa gare su cewa yanzu kayan nan an yi mar farashi lam yakdamu bi salahihim baladan yakrahuna ala bai'i hadihi bi ghairi ma yuridu da sun ji labari yanzu shinkafa a Najeriya an masa kuɗi har ya wuce kaza manyan yan kasuwa da ke kawo shinkafa da cewa saboda mu kai kayan ba saboda za mu yi asara wa man inda mun bi ba'a a cikin kasa kuma fa wanda ke da shinkafar mai zai yi yamtani'u min bayi sai ya ki saidawa sai ya koyi saboda farashin da aka tsara ya lura da cewar idan ya sai da kayan a hakan zai faɗi ko kuwa ribarsa ba ta da yawa wai tun hadan haka sai ya samu to sai ya tara sai ya koyi masu kawowa daga waje sun ki shigo da shi waɗanda ke da kayan a ƙasa sun koyi waye ya turbu ha amul hajjis ilai nan mutane kuma abincin nasu ya kare don haka an taho kasuwa ana ta nema wala ya fi duna ha illa kalilan ba za a samu shinkafa ba sai kaɗan da an same ta me zai faru fa yarfa'una fi samaniha bi yasilu ilaiha ba wai dan kasuwan bane ba shi kan an riga an mar doka karka sai da shinkafar ka a kaza amma mai bukatar shinkafar ya nema ya saboda haka zai ce mu dan kasuwa zo Allah kawo min buhu ko dubu ɗari ne kaga mai sayar da kansa ne zai ce ina buƙatar a bani kayan kuma ya sa kuɗin maimakon ɗan kasuwan shi zai ɗora farashin shi in ji ibnu kudama wanda wannan malamai suka yi la'akari suka gane saboda haka yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ke Allah ya masa ilimi manzo Allah ya ta hangi al'amura zahirin su da batinin saboda haka yasa manzo Allah ya yarda ya kayyade farashi a wannan zamani a nan ya ce ba eh, tablul afar saboda haka idan aka kayyada farashin bisa ga la'akari da waɗannan dalilai kaga farashin kaya sai ƙara hawa a maimakon ya sauka wa ya hasu min zuwa bil janibai wanda zai zama to cutarwa ne ta kashi biyu janibin su fi man ihim min bayyi laki su waɗanda suka riga suka kawo kaya kasan an cuce saboda an hana su sai da kayan an hana sai da kayan su ba za su sayar ba don haka zai sa suka koyi wa janibul mushtari shi ma mai bukatar kaya an cuce shi shi man idimina lusul ila garabi ka je kasuwa kana bukatar kayan an hana waye yayi dalilin rashin samun kayan hukuma sai zama su da mai sayarwa da mai sayan kowannen su an cutar da shi saboda ka yi sa guda mai ce fa yakunu harama saboda ka yi sa babu tantama malaman fitowa suka ce kayyada farashi haramun wannan shine abin da aka sani malaman sunna suka tabbatar wanda ya kazo wajen sabobi hatta masabata imam malik haka din mazhabar al-imam ahmad bin hanbal mazhabar al-imam Shafi, mazhabar al-imam abu hanifa littafan fikihu da yawa in ka duba haka za ka gani me hukuncin ƙara farashin kaya haramun kai tsaye ana cewa haramun sai abu na biyu wato shi ne abin da alimamu malik ya faɗa shi alimamu malik wanda in ka duba littafin muwatsa za ka gani da littafin sharki da aka yi wa muwatsa da dama kusan duk wani littafin sharki na muwatsa za ka gani misali sharhin abdulwalid albaji littafin almuntaka shafin muwatsa da mujallar na biyar shafi na goma sha bakwai alimamu malik ya ce الذي يؤمر من حق عنه أن يلحق به هو السير الذي عليه جمهور الناس وتعديل الشيء الإمام مالي يتي gani hukuma tana لدامة الشقاء حركة shiga harka وتو ينظر farashi wato yana yana zuwa ta fuskar da 'yan kasuwar su ya su za su haɗa kai kamar yanzu ke wanda a zamanin da babu shi da yawa a yanzu akwai kungiyoyi na 'yan kasuwa ba ma 'yan kasuwa ba har ma masu sana'a za ka ce maka gyaran wannan abin yanzu daga yau ka zane ko a ce ma farashin wannan abin ka zane su da kansu za su tsara farashin 'yan kasuwa shi da limamu ba da ya ce to idan 'yan kasuwa za su haɗa kai su samar ma kansu hukuma su sa farashi ba tare da la'akari da wahalar da al'umma za ta samu kaga kenan shugaban al'umma yana da damar ya tsara farashi don ya karya wannan hukuma ta 'yan kasuwa kuma wannan magana ta mawa malin gaskiya ne domin da yawa za ka samu 'yan kasuwa suna hada kai su tsara farashin kaya wanda zai saboda maslahar su kawai ba tare da la'akari da sauki ga jama'a ba wannan fuska ta farko ke na yake na biyu idan fara da mintum wahid sai aka samu ɗan kasuwa mutum ɗaya ya'ani wal adad da yasir bi hadd al a samu mutum guda ya sai da kayansa a farashi da ya saba ma wanda aka sani ana sayarwa a hukuma tana da damar ta lalata wannan jinki ta yi ka'ida wanda wannan ma yana aukuwa kusan kullum za ka samu misali mutum ne baya zama a nan abuja amma sai ya ce tun da kai kana abuja don allah yana so ka saya mun fili shi bai san abuja ba tun da ya wuce saka sai ka nema mara fili a wani daji wanda filin da ya wuce a same shi a dubu ishirin ba sai ka ce abuja ne saboda haka wannan fili miliyan ishirin aka same shi wanda yana faruwa za ka samu mutum ana sai da kaya dubu daya dan kasuwa ya sai da shi dubu ishirin wai shi yana ganin ai ba a da farashi ba don haka duk abin da ya dora halal ne bai san haramun yake ba haramun me yasa saboda ai dan uwa musulmi da farko ya kamata ka sai damar kaya a yanda ake sayarwa saboda amana tsakanin mutane na biyu ya kamata a samu nasiha nasiha ita ce idan ka ga mutum zai wahala zai fada cikin halaka kai mai nasiha to bare kuma kai da kanka ne ma za ka cutar da shi sau da yawa za ka samu mutum yana da kayan sayarwa zai sayar da shi a farashin da ya linka wanda ake sayarwa ninkin ba ne imam malik ya ce to irin wannan dole ne hukuma ta shigo don ta yi ka'ida ta karba ma wannan mutumi hakkin da an da murabi hazin jimho abinda ake la'akari da shi shine yanayin farashin da yake mafi yawa a wurin saboda ka an riga an sani idan fili kake so a gwagwada da an sani filayen gwagwada da ba sa wuce kaza saboda ka idan kai ya ninka wannan ko ya wuce wannan a fahimtar al'imam malik hukuma tana da damar ta karba ma mutumin nan da ka sai da mutumin ta karba maka haƙƙinsa sai an wato karɓe abin da ya hau akan farashin da aka sani ana sai da wannan fili eh, a wannan wuri wato almura'i halin jumhur wabi ta kunu mabi'a ana la'akari da misali nawa ake sai da masara a gwagwala daga ba daya don haka idan kai ka sai da mudun masara sama da wannan alimahu mali yake zalunci ba daidai ne ba za ka ce ai shari'a ba ta kayyade farashi ba ko da shari'a ba ta kayyade farashi ba ai kamata kuma ka cutar da mutane wannan yasa limamu mali yake ganin don hukuma ta shigo idan aka samu irin wannan yanayi wanda mutane son zuciya ya shigo gare su suna sa farashin kaya fiye da kima a irin wannan dama idan shugaba ya taho ya tsara dokoki al'imamu malik yace ba laifi ne kuma wannan shine abin da ibn taymiya ya tsaya a kai da almajirin sa ibnu qayyim jawziya suka ce la shakka wannan fahimta ta al'imamu malik daidai ne bata saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ka waliyul amri hukuma ta kasa shugaba wanda ke gudanar da al'amarin jama'a yana da damar ya tsara doka akan 'yan kasuwa amma idan aka samu irin wannan yanayi kaga kenan ba ko da yaushe ba sai idan son zuciya ya shigo ga 'yan kasuwa nan ne hukuma take da damar da shigo wato yadda za ta tsara farashi mai 'yan kasuwa akan kayayyakin da aka samu son zuciya ya shigo cikinsu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله بدأتم دليلين عند ابن القيم الجوزية يا سبع وفي حديث عمرو بن شعيب عباد الله بارك في قال سيدنا عمر bin khattab Allah ya kara masa yarda zamanin da suna umar yake shugabanci waje da umar bin khattab ibn abi balka yabi'u sabib fil madina wata rana sayyidina umar ya samu ibn abi balka ah, yana sai da a garin madina yana sai da kaya فقال Umar yake masa kai fa تبيع ya خاطب ya ce masa ya kai hasu suna bi barka a yaya take sai da dabibin nan fakala sai ce mu dai yana cewa mudu biyu ke sai dawa a kan wato ne guda fakala sai ce na umar ya ce tabta'u bi abuwa dina ku yan kasuwa ku sai kaya a wato a gaban kofofinmu yana nufin ku sai kaya a cikin garin nan ku tari kaya a nan ba fita waje ku sai ba wa afniyatina wa aswaqina a nan kasar ku ka sayi kaya wa taqfa'una fi riqabina amma ku dinga kare wuyan mu sai na Umar a nan kuka saya a nan kuka sayar amma duk da aka kusa farashi mai yawa sun matabi'u na kai fashitun kuna sai da shi yadda kuka ga dama sai ce masa biyu sa'an ban yadda ba dirhami guda ba mudu biyu ba dirhami daya sai dai a samu mudu hudu shine sa'i guda wa illa in ku ka kiyarda ba za ka sai da shi a haka ba fala ta bi fi suki na karka sai da kayan na kasuwar mu kuma in mun lura hasu bin abi balta yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan sahabbai yace amma idan kana son ka sai da kaya a kan farashi Eh, ka ɗora farashi mai yawa wa illa ka tsiru bil abdi wa ajli kana iya tafiya ka je ka karo ka shigo da shi ka karo daga waje ka kawo kaya sun mabi bi'u yani sun mabi u kai fashi to sai ku sai da shi yanda ka dama amma idan anan ka saya ka sai kaya a cikin ƙasa ka sai da shi a cikin ƙasa sannan ka ɗora riba mai yawa jinna umar ya ce bai yi ba حديث هنا كتاب المصنف من الحافظ عبد الرزاق في كتاب biyu, babu hali يفجر mujallar da takwas shafi na ɗari biyu da bakwai wanda sai na umar yake cewa idan kana so ka sai da kayan ka yanda ka ga dama ka je gida babu laifi idan ka je gida da kayan ka sai ya zama wani ya taho gidan ka ce ina buƙatar kaza sai ka ce a ba zan sayar ba sai ce ko da kaza ne ni ina buƙata babu laifi saboda a gidanka ba abin sayarwa ba ne yana matsayin kadara ce amma idan a kasuwa ne abin sayarwa ne ba kadara ba ce don haka sai na umar ya ce ba za mu yadda ka sai da kaya a kasuwa ka sai kayan a kasan nan ka sai da shi a kasan nan kuma farashin ka dora shi ne yawa da ce a amma ga wanda ke kawo kaya daga waje yana iya wahalar da zai dora farashi mai yawa ba za ka iya sanin wahalar da ya sha ba wanda zai tafi kasar waje ya saro kaya ya shigo ne babu shakka don ya dora farashi mai yawa ba ka iya sanin dalili ka iya sanin gaskiyar shi saboda haka yasa zan Allah bai yadda ya shiga harkan wannan bayahudi da ya taho da abinci zuwa garin Madina ba don annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wahalar da da ya sha ba amma akwai bambanci tsakanin wanda zai tari kaya a kasan ya saida shi a kasan kuma ya dora farashi mai yawa kaga wannan da gangan yake saboda wahalar mutane shi ko wancan da ya shigo da kayan tana yi wa wahalar da ya sha wajen shigo da kayan shi fa farashin kayan don haka yasa na Umar ya kamanta zamaninsa da na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta abin da yayi da kuma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikata manzo Allah ya ki ya tsara farashi saboda me saboda attajiri idan aka ce attajiri mai fita waje ya sayo kaya ya kawo ba yahude ya fita waje ya sayo kaya ya kawo waje manzo Allah yake ba zai shiga harkar sa dan da san wahalar da ya sha ba amma mutum yana cikin garin madina misali ya sari kayan ya sai da kayan ya ɗora riba ninkin ba ninki a ta gafin zuciya shi saboda haka yasa sun da umar ce da ya zaba. ko dai a sai da wannan a farashi mai sauki da umar ya ƙayyade farashin ce idan mudu biyu za ka sayar da shi a dirhami guda to ban ya zama sai dai ka ninka ya zama mudu shi ne ta'i guda akan dirhami guda kaga sai na umar ya kayyade farashi wannan dalilin ka al-imamu malik yake cewa shugaba yana da damar ya da farashi ga al'umma idan yanayin ya dace da yadda sai na umar ya aikata saboda haka ba abinda sai na umar ya aikata bai saba ma umarnin eh, aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musamman saboda hadisin abu jujjai eh, abu naji al-irbaz bin sariya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abu alaiha bin nawajid manzo Allah yake ku yi riko da sunnata kuma ku yi riko da sunnar halifofi shiryayyu wanda za su zo a baya kaga sune wanda malaman sunna sun tabbatar sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali bin abi talib da al-hasan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne al-khulafa ar-rashidun ga wannan yasa abin sayyidina umar ya aikata bai saba ma annabi sallallahu alaihi wanda yana sunan abi dawud kitabu sunna babu dinu sunna da kuma sunan tirmidhi yana kitabul ilmi babu ma fil akhd sunna wa na bil wannan abinda ya auku zamanin sai na umar yana cikin dalilai da suka sa alimawu malik ya ba ma hukuma dama alimawu malik ya ce hukuma tana da damar ta shiga harka na tsara farashi bisa la'akari da dalilin da ya sa 'yan kasuwa su tsara farashi idan kayan a ƙasa ake samu hukuma na da ikon ta shigo ta ƙayyade kamar da sai na umar idan kayan shigowa da shi ake daga waje wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda saboda ba a san wahala da mutum ya sha ba idan aka kayyade mar farashi yana iya zama faduwa ya yi bai shiri ba wanda ne abin da sai na umar ya aikata ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal 28 shafi na 77 yace wa min hakuna yatabayyan anna as-si'ra minhuma huwa zulmun la yasur bisa ga haka zaka iya gane cewa shi farashi akwai zalunci wato ana samun zalunci ta hanyar farashi wa minhu ma huwa adlun jaiz farashi akwai adalci akwai wanda an halatta farashi kuma akwai wanda zalunci ne tsantsa wanda shine la'akari da abin sai Umar ya aikata fa idza tabammana zulman nas wa israfahum bi ghairi haqqin ala al-bay' bi thamanin la yardunahu idan ya zama shi shugaba zai tilasta 'yan kasuwa su sayar da kaya akan wani farashi wanda ba su yarda da shi ba na shakka wannan zalunci amma idan yana ana son a kukuta daga wannan zalunci ne abin da kai ne da ya faɗa cikin littafin ilamul muwaqqi'in yana cewa abin da za a yi da farko wato shi ne shi shugaban ya tara 'yan kasuwa kamar misali a nan idan ya zama 'yan kasuwa suna sai da kaya sun ɗora farashi mai yawa abin ya rikice abin da shugaba zai yi ya min ma yan bagi da imam an yasma a wujuha ahli suq eh, zalika shi wannan kayan da aka samu farashi ya hau sai shugaba ya kira ya gayyaci yan kasuwa daga garuruwa su zo kaga ya haɗa yan kasuwa daga garuruwa daban-daban su taho garinsa sannan ya kira yan kasuwan garin shi ya haɗa su wato za a haɗa kan 'yan kasuwan ƙasan gaba ɗaya wa yi hudu gaira bayan an haɗa na ƙasan a kawo wasu ma idan an kawo wasu sai a tattauna akan wannan kayan. ko a garin ku nawa kuke sai da ko a can nawa kuke sai da wannan a can nawa kuke sai da wanda 'yan kasuwan da suka ƙara farashin a ƙasar shi nan da nan a firin su zai za ku gane cewa lallai sun yi son zuciya kuma shi kansa shugaba zai gane wannan farashin da 'yan kasuwa suka sanya a ƙasan akwai zalunci a cikin koko babu zalunci saboda misali idan aka samu a 'yan kasuwan kano ma haka suke sai da kaya katsina ma haka lagos haka kaga kenan ya nuna abinda 'yan kasuwa suke a garin nan ba laifi ba ne haka idan aka samu tazarar ba ta da yawa wannan ma bai zama laifi ibn qayyim jawziya akwai littafinsa da ake kira al-turqul hukuniyya wadda littafin shi ma ya yi magana a kai a shafin 217 ya ce idan ya tara 'yan kasuwan zai tambaye su kai fa ya karo kai fa ya jero yaya kuke tsara yaya kuke tsararwa zina hudu ila ma fihi lahum arna lil amati sadaqah wanda su ya su yan kasuwan za su tabbatar lallai wannan abin da shugaban yi bai nufin ya cutar da su ba kamar kamar nasiha ce gare su saboda idan aka kawo dan kasuwa na wani gari zai faɗi gaskiya abin da ke kuwa. bisa ga wannan za su yarda akan cewa za su dawo sai da kaya kamar da mutanen garuruwa suke da ta nan ake iya gane farashin kaya ya hau bisa son zuciyar dan kasuwa ko kuwa kuma ta wannan hanya ne shugaba zai iya wato jan hankalin 'yan kasuwan ta yadda za su dawo ga wani farashi wanda su ya su suka yarda ba tare da ya ƙayyade mar ba amma a ce daga yau mudun shinkafa ka ne wannan haramun ne duk malaman sunna sun yarda ne haramun ne ba daidai bane a kayyade don ba lallai bane a samu cewa shinkafar yadda take da sauki a nan haka nan take da sauki a wani gari don haka yasa ba za a kayyade farashin ba illa a haɗa yan kasuwan idan an haɗa su su ya su za su tabbatar wannan farashi din ya yi tsada ko ku a'a babu laifi shikenan sai ya su ba tare da ya sa baki ba to ko da a ce an ba da damar a tsara farashi kamar a fahimtar al'imamu malik wannan shine tsarin da aka ce a yi ba wai shugaba kawai ya sa ma'aikata a rika rubuta daga yau kaza farashin sa kaza ne ba ce wannan zalunci ne wanda allah tabaraka wa ta'ala ya haramta hada yan kasuwan nan bihi ya tawakkau ila ma'rifati masalihil ba'i'in wal mushtarin ta wannan hanyar shugaba zai iya gane maslaha ta yan kasuwan da kuma masu sayan kaya wa yaj'al al bida'a fi zalika min ar ribh ma yakunu bihi wa la yakunu fihi ijhafun bin nas wa idza sa'ara alaihim min ghairi riba amma idan shugaba ya ce daga yau kaza farashinsa kaza ne bima la ribha lahu fihi idan ya zaman ya zama yan kasuwan ba su ci riba akai ba adda zalika ila fasadil Af'a. wanda hakan yana iya sa wato farashin ya dada lalacewa sannan kuma ya zama to an cuci yan kasuwan da suka riga wato suka sari kayan su a hali na tsada an sa sun sai da shi a hali na arha ya ibn ibn eh, ajmi al yayi bayanin hanya mafi sauki wanda za a iya bi wanda shi yake dacewa da yadda sai Umar ya aikata wajen tsara farashi ta hanyar ma da aka halarta kenan wanda aka sarin malaman sunna abinda suka tabbatar shine haramun wanda ibn taymiya ya ba misali da hadisin da muka karanta hadisin Anas bin Malik Yake in ka duba hadisin Anas bin Malik yace galas iru ala ahdi rasulillah fa qalu ya rasulullah law ta'arta farashin kaya ya tsada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane suka ce ya rasulullah me zai hana ka tsara farashin kayayyaki sai manzon Allah yake inna Allah huwa al-qabidu al-basitu al-raziqu al-musakir wa inni la'arju an alqa Allah wa la yatlubuni ahadun bi maslamatin zalamtuha iyyahu Allah shi ke karba Allah shi ke bayarwa wato Allah shi yake rikewa Allah ke sakewa Allah madaukaki shi ke azurtawa Allah shi yake tsara farashi mazan Allah ya ce ni fata na in da Allah babu wani daga cikin ku wanda ke bukatar wani zalunci da na masa fi damin wala mali in ma ta sashin dukiya ko kuwa wato ta sashin eh, rayuka annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana fatan ya haɗu da Allah ba tare da akwai wani wanda yake ganin ya cuce shi ba akwai misali wanda ibn taymiya ya bayar ta cewar ana iya tsara farashi din bisa la'akari da lokacin da son zuciya ya shiga ga 'yan kasuwa ya ba da misali da hadisin abdullahi bin umar hadisin ya taho a sahih bukari da kuma sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'taka shirkan lahu fi abdin hadisin yana gaba za mu karanta shi a littafin bugun maram insha Allah wato manzo Allah yake idan mutum biyu suna mallakan bawa kamar ku haɗa kuɗi mutane biyu su kai bawa kaga mutum biyu ke nake mallakan ka to kai sai ka yanta ka rabu kun haɗa kuɗi kun sai bawa ɗaya amma kai sai ka ce ka yanta ka rabu na wannan bawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a dubi kai din da ka yanta ka rabu na bawa wa kana kuma ma min al-mal ma yablugu saman al-abd za a yi la'akari shin kana da dukiya dukiyar ta kai kuɗin wannan bawan idan aka samu kana da wannan dukiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kuwima alaihi qimata adli sai a kimanta mar farashin wannan bawa a raba shi kashi biyu manzo Allah yace kima na adalci ba uku fa shura ka a kun fasahu saboda ka abokan tarayyar sai a basu daga wannan kaso wato na ainihin dukiyar da aka karba daga wurin ka wa ataka alaihi abdu sannan bawa ya samu yanci hadisin yana sai bukhari yana kitabu itti babu a ataka abdan baina ithnayn yana kuma kitabu shurka eh, ko kitabu sharika yana babu eh, sharika fi raqiq yana sahihu muslim kitabul iske babu bikiri bi'ayatul abd wanda anan amar horo ne ga mutum ni da kai mun hadu mun sai bawa saboda haka maimakon ka ce min kana buƙatar ƴanta naka rabo kawai sai ka ce mu bawon ka ƴanta shi bawan ba zai samu yanci ba tunda mutum biyu ne suke mallakansa mutum biyu sun mallaki bawa mutum ɗaya dan ya ce ya ƴanta shi bawan bai samu yanci ba amma bawa ya samu wata dama na shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace tun da kai ka yanta naka rabo idan kana da dukiya to za a ma horo horon da za a yi maka shi ne. za a kimanta farashin bawan nawa ne misali a ce ya kai dubu ɗari to tun da bawa ya kai dubu ɗari ku biyu kuka mallaki wannan bawa nawa ne wato hakkin abokin tarayyar ka ga wannan bawa ta ga 50,000 tun da dubu hamsin ne saboda ka sai a karbi dubu hamsin a wurinka sai a ba mu abokin tarayyar ka da kuka mallaki wannan bawa sai a ce mu bawa da kuke ka jinka an yanta ka ga maimakon ka yanta ka rago sai zama ma ka yanta bawa ka yanta bawa ladan ya dawo gare ka saboda kai kake bukatar lada wancan ba shi da bukatar ya yanta bawa to don me ba ka yanta naka kaso wanda kuma idan ka yanta naka kaso wancan bawa dole ne ya samu yanci na shakka saboda mutum ba zai zauna da rabin yanci ba saboda ka shari'a ta ba da dama in ba ka da kuɗi idan kana da kuɗi to za a kimanta farashin bawan a cire hakkin abokin tarayya daga wannan bawa a biya shi bawa kuma ya samu yanci wannan yana cikin bayanin alƙawiyya yadda ya zo cikin shafin barkani, alal muwaffa mujallar الشافعي shafi na كفر ya ce li'annal كان kana على ala an yadu sharika جميعا a jami'a ai da farko tunda kana bukatar yan tabawa sai ka kira abokin tarayya ka wani ni da muka wannan bawa ni ina in me ka gani zai ce a tun da haka ne mu sai da bawa mana in mun sai da Ka kaga kenan ni na ko na riga na dauka wanda naka kaso kuma kana iya shi? kana iya yin ta shi ka bashi wannan amma sai ka ce ka yanta naka kaso tun da ka yanta naka kaso shine shari'a ce hukunci a kai fa ya lahu nisfu jami'il saman falamma mana'ahu hadha fa minahu ma mana'ahu min tun da ka ana shi wannan haƙƙi shine shari'a ta ce to za ta karbi haƙƙinsa daga dukiyarka idan kana da wadata amma idan mutumin baya da dukiya mutane biyu sun mallaki bawa wannan yake na yanta na wakarsu. alhali kuma ba shi da hali an duba yana da dukiya ba shi da dukiya dusa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da za a yi shi wannan bawa ya zama yana da rabin yanki saboda haka shugaba zai ce nawa ne kimar kudin bawan sai a ce dubu ɗari to dubu ɗari tun da mutum ɗaya ya yanta ka saura mutum ɗaya abinda za a yi ka yi ƙoƙari ka yi aikin da za ka samar da dubu hamsin ga wannan ranar da ka gama ba shi dubu hamsin ka samu yanci idan wanda ya yanta shi kenan ba shi da dukiya amma idan yana da dukiya za a hore shi sai a kimanta farashin bawan a karɓa daga dukiyarsa a ba mu abokin tarayyarsa a wannan shi ne sai ibn taymiya ya ce a nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta kaga ya nuna kenan ana iya shiga harkan mutane ta mu'amala na cinikayya idan zalunci ya shigo ana iya shiga hukuma tana iya shiga harkan mutane na mu'amala duk da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba zai kayyada farashi ba amma wannan hadisi ya mana ishara da cewar idan akwai zalunci shari'a ta ba da damar kenan wato a karbawa wanda aka zalunta haƙƙinsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace shugaba zai kira mutane biyu din waɗanda suka mallaki bawa idan ya kira shi wannan da ya yanta nashi kaso sai a duba a gani idan yana da dukiya to sai shugaba ya ce farashin bawa a kasuwa nawa ne kaga za a kimanta shi yasa manzon Allah yake a kimanta farashin sa kimantawa na adalci idan aka samu farashin sa dubu ɗari ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai a ciro dubu hamsin daga dukiyar wannan mutumin sai a ba ma abokin tarayyarsa bawa kuma sai ya tafi ya samu yanci kaga kenan an yanta bawa ba tare da haƙƙin wani ya shiga ba amma inda a cikin hukuma ba ta shiga ba fa za a samu zalunci a wannan tsari saboda haka ibn taymiya yake cewa a nan hukuma ta shigo cikin harkan mutane wanda ya shafi mu'amala ya shafi zamantakewa tsakanin mutum da mutum wanda akwai misalansu da yawa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam misalinsa mutum ne yana da mata baya ce da ita hukuma ba za ta kyale shi ba akwai damar hukuma ta ɗauki hakkin wannan ciyarwa daga dukiyarsa ta ba wannan matar kashi ya ba da misali da mutumin da zai ci bashi ya ki biya nan ma hukuma ta samu damar ta shigo saboda karɓawa mai hakki hakkinsa ya ba da misali da wannan yadda za a samu tarayya ana harka na kasuwanci tarayya kamar mutum biyu sun sayi bawa daya ya zama to daya yana neman ya cuci wani nan ma hukuma ta shigo saboda haka idan aka samu yan kasuwa sun yi kokarin zalunci ta wajen harkar su yake ba da misali da wannan akan babu laifi dan hukuma ta shigo dan ta tsare talakawa daga cutar wanda za a samu wato ta fashin wannan yan kasuwa da to la shakka wannan hadisi yana da fa'idoji da yawa amma wannan shine babban fa'idar da ta sa ibnu hajar ya kawo hadisin a littafin bulugul mara akan cewa tsara farashin kaya haram, wannan shine abu na farko waɗannan fa'idoji ibnu al ya kirga su a littafin sharhin bulugul mara wato fatu dijjalali wal ikram mujallal na uku shafi 194 yana cewa hadal hadisi yani al-qissa fihi wawiha wannan hadisin labarin da ya zo a cikinsa labari ne da yake a fili da farko annan sahaba lamma gala sa'iru zahabu ila nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da farashin kaya ya hau mai ya faru muna iya samun fa'ida cikin hadisin wato yana karantar da mu sahabbai ba su ɗauki hukunci a hannuwansu bai na suka tafi ga shugaba sun doshi annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka yasa ba daidai bane don wani abu ya auku a ƙasa mutane su ɗauki hukunci a su. wanda ya saba ma tarbiyyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tafi ga shugaba Abinda ya faru kenan farashin kaya ya hau sai aka tafi ina wurin shugaba bi itibarihi zabtuqa wal imama saboda la'akari da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike da iko shike da shugabanci a wannan lokaci an yi fa'ira lahu sun tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da bukatar ya tsara farashin kaya gare su amma me ya faru famta na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ki yarda ya tsara farashin kaya wa bayyana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masahabbai annal amra bi yadillahi azza wa jalla al'amari na tashin farashi da saukan farashi yana hannun Allah wa anna tafiyar ala nasi nau'un min az-zulm ko manzo Allah ya musu ishara da cewar kayyade farashin kayan kayayyaki nau'i ne na zalunci wanda shi manzo Allah baya fatan ya haɗu da Allah yana da wani ورجى الله عز وجل أن يلقاه وما أحد منهم يطلبه بمظلمة في دم ولا مال har ma annabi yake nuna musu shi yana fatan har ya da Allah babu wani daga cikin mutane da zai nemi ya zalunce shi in ma ta tashi jini ko ta dukiya saboda haka a nan muna fahimtar idan al'amari ya rikice wanda ya kamata a tinkara shi ne shugaba ji ibn musaimi kuma haka ne amma idan ya shafi haƙƙin allah ba shugaba kare shi ba ko mai tsanani idan al'amari ya shafi haƙƙin allah ba kare shi ba sai dai ka bar wa allah tabaraka wa ta'ala abinda kawai zaka iya shine addu'a yake na farko gala ustiir sababun lilkala wato tsadan farashin kayayyaki yana kawo tashin hankali babu shakka ya'ani kalakun nasu wasu rabu wa huwa kazalik lima fihi min dhiqil ko saboda rashin abinci da aka samu wa ya yatafarra'u ala hadhihi al-fa'ida anna rukhas al-af'ar fi tawfi'al an-nas wal bisar idan aka ce kaya farashin su ya sauka wannan sauki ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ولكن اعلم أن رخص الأسعار قد يكون أحيانا ضررا على الآخرين idan shugaba ya ce zai shigo harka na tsara farashi sauƙin kaya yana iya zama cuta ga wani na'am idan aka ce farashin kaya ya sauka ga za ka ɗauka wato kowa zai ji daɗi ba haka ba wani idan farashin ya sauka zai domin idan kaya ya sayi shi da tsada sai farashi ya sauka ne zai faru kaga zai asara ya ba da misali yana cewa ka dubi ruwan sama yi utabaru mai rahmatin lahi ruwan sama rahama ce ta Allah wa ya faru nasu bihi mutane suna farin ciki idan ruwan sama ya sauka amma duk da haka kad yakunu dararan ala ba'd an-nas duk da haka ruwan sama yana zama cuta ga wasu mutane duk da amfaninsa wanda kowa ya sani ruwan sama yana da fa'ida ga mutane amma akwai waɗanda kuma ruwan saman yana cutar da su saboda haka da ya hangi hadari la yuhibbul mata da mutum ya hangi hadari bai son ayi wannan ruwa li'annahu qad asqa zar'ahu akhar eh, yani eh, tasqiya ya riga ya mutum ne yake da lambu idan mutum yana da lambu sai ga hadari ya dauro hankalinsa zai tashi duk da cewar ruwan sama ne zai sauka irin wannan ruwan bai so a gonar shi saboda amfanin da ya shuka baya bukatar ruwan sama ya yi bukatar irin ruwan da yake bayar. wai idan aka akar idan ya je ban ruwa da safe da yamma ruwan sama ya sauka faru ba ma ya sadarra wannan abin da ya shuka sai ya lalace saboda haka yasa abu guda da ke da amfani yana iya zama cutarwa ga wani <clears throat> ba daidai ba ne shugaba ya shigo cikin harka ta wannan eh, na biyu ya ce daga cikin fa'idan hadisin wato ya nuna mana cewa akwai eh, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake iya aikatawa akwai abinda manzon Allah ba zai aikata shi ba menene abinda manzon Allah bai aikatawa shine abinda ya shafi haƙƙin Allah manzon Allah baya shi na abu ya shafi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi sallam, baya shi su kuma sahabbai ba su sani ba saboda haka duk wani abin da ya taso sahabbai za su kawo ga annabi wanda shine zai musu bayani wannan hakkin Allah ne wannan zan iya misalin sa anan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutuba a ranar juma'a wani mutum sai ya tashi ya rasulullah halakat al-amwal wa inqata'at as-subul fad'ullaha yughithuna ya rasulullah dukiya ta halaka wato hanyoyinmu sun kaɗe saboda wahalar da ake fama da ita na rashin abinci rashin ruwan sama fadullah ka roƙa mana Allah ya yi suna ya ba mu ruwa kaga sahabbai sun gane ba annabin bane zai ba da ruwa ko saboda haka suka ce ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa da yake an roƙi annabi abin da zai iya ya'ani haza talabu min ar-rasul ويكون إلى يعني هذا الموقف بدعاء الله تبارك وتعالى كفن شوار إذا مزا الله يأي الدعاء فالله زي كورد والنن هو مزا الله صلى الله عليه وسلم يا فوانا الدعاء وانا زي إياه nan take sai annabi sallallahu ya daga hannuwansa yayi addu'a kuma Allah ya saukar da ruwa to ashe shugaba ya kamata ya karanta ta wannan gefe akwai hakkin Allah idan abu ya zama haƙƙin Allah dan kana shugaba baka da ikon shiga amma idan abu ne wanda yake zaka iya wannan kuma zaka yi shi eh, sahabbai sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka musu Allah tabaraka wa ta'ala saboda sun tabbata idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah zai karba yani talabu ilaj al-mawqif bi fi'l an-nabi sallallahu alaihi wasallam a wancan karo lokacin da suka zo ga annabi suka ce ya rasulullah muna so ka mana kun ga annabi ne zai yi da kanta. a ya ce a ba zai yi ba amma suka ce ya rasulullah ka roƙa a mana kaga wanda zai yi shine Allah sai manzon Allah ya amsa don haka ba duk bukata da ake kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake biya ma sahabbansa ba sai dai bukatar da ta dace da matsayinsa na manzanci wanda bai shafi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ibn ya ce na uku min fawaid al-hadith isbat anna Allah azza wa jalla huwa alladhi bi yadihi al-umur duna ghairi hadisin nan ya tabbatar mana duka al'amura a hannun Allah suke shi kadai bi yadihi umur Allah shi ke azurtawa Allah shi ke wato saukar da ruwan sama Allah shi ke halitta Allah shi ke karba Allah shi ke badawa Allah shi ke tsara farashi duk waɗannan ayyuka ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqun nas bi an yakuna lahu shay'un min misali wanda ibnu dawsani yake bayarwa lokacin da aka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da a ce girman kai abu ne mai kyau da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gwada musu amma manzon Allah sai ya nuna musu da girman kai haramun wa ke iya ba da mulki Allah wa ke iya karɓan mulki Allah manzo Allah sai ya barrantar da kansa daga wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya daga wani bai iya sauka kowa manzo Allah ya tabbatar Allah shi ke dagawa Allah shi ke saukarwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai raba kansa da wannan kaga kenan babu mai ikon jingina samar da wata fa'ida ga wani eh, daga cikin mabiyansa in dai mutum yana so ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam فانتفاؤه بالنسبة لغيره من باب أولى وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤلك قلبه لأحد إلا بالله إذا ما الله يبام وأن أمسى bai kamata ya zamanto kana tunanin akwai uban gida ba wanda wannan shine tunanin mafi yawa musamman 'yan siyasa Aikin in babu ba zan kai matsayi kaza ba shi wa ya kai shi babu wani ne iya daga wani ya ba shi martaba sai Allah babu mai iya hana wani ya samu mukami sai Allah da zaran an zauna da irin wannan tunani to babu shakka ana tare da shirka a zuciya ka yadda kenan ba za ka taɓa samun wani abu sai ta hannun wani la Allah tabaraka wata'ala kadai ke iya bayarwa kuma Allah kadai yake iya karɓa. shine abin manzo Allah ya karanta da manzo Allah yake yahdibu wa yarfa'u Allah ke saukarwa Allah ke daga don haka aikin nashi ne shi kadai babu wanda ke damar yi saboda haka a rika tunanin akwai waɗanda sai da su ne kasa za ta zauna lafiya wannan ba karamin shirka ba ne babu wani dan adam wanda kushinsa zai jawo musiba ga al'umma babu shi wanda ma kushinsa zai iya jawo musiba ga al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a yi tunanin ai in ba a nemi yardan wani ba kasa ba za ta zauna lafiya ba wannan ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn al-Usaymin yace na hudu min fawaid al-hadith waqfu Allah bi annahu musahih wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta Allah da cewa Allah shine mai tsara farashi لأن التذكير نوع من أنواع فعله سبحانه yana daga cikin nau'in ayyukan Allah kamar yadda yake cewa shi ne zamani duk abin da zamani ya kunsa ku Allah shi yake aikatawa fa huwa allazi yufaqiru al-ashya Allah shi ke sanya farashin kaya ya hauko ya sauka wa yuqaddiru qimataha bima yuqaddiruhu min al-asbabi saboda sababi da Allah ya kaddara a dalilin wannan sababi farashin kaya zai hauko ya sauka idan Allah yana nufin jaraba bayi yana so ya jarrabta su ya ga hakurin su da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tafara farashin kaya ya hau idan Allah kuke yana so ya jarabta bayi ya ga godiyar sai Allah ya saukar da farashin kaya wannan ikon sa ne bayin mutum bane babu wanda ya isa ya yi kontrolin farashin kaya a duniya babu da iya yin saboda haka yasa eh, dabara ta kan bace wa mutane zaka ga wasu kasashe na duniya yadda tattalin arzikin nasu ya rubuce an rasa yadda za a shawo kansa wato tattalin arziki ya faɗi saboda Allah ke iya riƙewa ba ɗan adam ba na'am kana iya tunanin akwai ilimi da nake ake iya samu wanda ta wannan ilimi za a tsara tattalin arziki wannan ilimi yana iya kontrolin abin zuwa ga wani iyaka ne amma shi Allah shi ke da cikakken iko a gudanar da al'amuran ƙasa karka ɗauka yanzu misali tsarin mulki da ake tafi da shi shi yasa kasar ta zauna lafiya babu Allah shi ya kaddara kasar za ta zauna lafiya kuma idan Allah ya kaddara kasa za ta zauna cikin fitina fitinan nan sai ta auku ne abin da manzo Allah yake gaya mana babu mai yi babu mai hanawa sai Allah ta baraka wa ta'ala wannan wajibi ne a sami shi a zuciyar musulmi domin da yawa hatta ahlus sunna akwai waɗanda akwai katsa a cikin su game da al'amari na mulki da al'amari na wahala da ake samu a rayuwa akwai wanda zai ce mata ai a dalilin wannan shugaba an samu bala'i wato wajibi ne mu mai da hankali babu dan adam wanda ya isa ya canza mu mutane rayuwa babu shi wato sai da ikon Allah tabaraka wa ta'ala idan muka riki wannan a matsayin siyasa saboda haka za mu yi amfani da shi mu yi kamfen mun manta gefe guda shi ne tsakaninmu da Allah a ranar kiyama mun ɗauki hakkin Allah mun ba mu ɗan adam wajibi ne mu mai da hankali a kai wanda yana daga cikin abin da wannan hadisi yake karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da abin da mu faɗa daidai kuma Allah gafarta mana kuskure akwai mai tambaya yana cewa ina ya kamata mata su kafa sahunsu bayan sahun farko to sahun mata yana akasin sahun maza kamar yadda muka sani ya zo cikin sharhu sahih muslim juz'i na shafi na 344 misali kaga su maza za su fara sahu ne ta gaba mata kuma jikin bango bangon karshe za su fara sahu shi ya fi lada sannan wanda ke gaban shi sannan wanda ke gaban shi kaga daga baya suke zuwa gaba maza kuma daga gaba suke tafiya baya wanda shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب